shatima ya ce haka ne ba wai don ka bude ido da shi ba ne haka batun yake a rana fa sai ka ci riba albashin wani na wata daya safayan ya sa dariya ya ce na wata kadai na shekaru ma to sun tattauna sosai inda safayan ya ba shatima shawarar ya shiga harkar man fetur ya ce amma jarin naira miliyan goma sun yi kaɗan sai dai ya zuba kar ya waiwaye su yanzu har a yi kamar shekara shatima ya gamsu da duk shawarwarin da safayan ya bashi to sun nufo kaduna tare shi da shatima zuciyar shatima tam da tambayoyi akan salma ita kuwa salma zaman jiran zuwan shatima take yi don ta haɗa kayan sa wata cif ta girgida gadonta ta jingine ta tattara kujerunta gefe guda ta zuba kayan kicin ɗinta a buhu ta ɗaure ta tara komai a falo sannan ta ci kuka idanunta sun kumbura sun tun muryata ta ɗashe sai dai ita ba za ta ce ga dalilin kukan nata ba shatima bai san dalili ba yana shigowa gidan ya ji wata mummunar faɗuwar gaba idanunsa suka dira kan ɗakin salma ɗakin abu ɗaya yake a wangame kai tsaye can ya nufa da kayan da yake ɗauke da su a hannuwan shi baki ya saki ganin babu labule a ƙofar ya ƙarasa falon nan ya yi turus ya zuba kayan da ke hannuwan shi ya shiga cikin falon tsibi-tsibin kayan yake bi da kallo ya yi ƙarfin halin kwala mata kira salma ke salma ba ta amsa ba sai dai ta fito daga cikin ɗakin tara ta yi da jaka da kuma akwatin da za ta iya ɗauka tana jan shi sai kalle ta tare da faɗin lafiya harara ta watso mishi da jajayen idanunta lafiya kake tambaya to ita ta kawo haka ba don ina jira kadda saki ba da babu abin da zai sa ka tarar da ni a gidan nan yanzu kan ka bani takarda ta. ba zan kuma kwana a cikin shi ba sai ku ta daga murya shatima ka sake ni Aba cikin zafin rai Shatima ya isa gurin da Salma ke tsaye tana cika tana batsewa ya zabga mata mari ya sake zabga mata a ɗaya gefen salma fatagigi ce ta ce in ba ka so na iyaye na suna so na ba sai ka kashe ni ba ni ka sake ya sake kaiwa bakin ta kwabda ta faɗi ƙasa bakin ya fashe jini ya so matsayaya yatima ya ce kin daɗe ba ki fita ba kin ji ko in kika sake magana sai na sumar da ke ya fice bai bi ta kan kayan da ya zube a kofar ɗaki ba ya nufi ɗakin aliya yana huci cikin tsananin ɓacin rai aliya ta tare shi da sannu amma ganin ya kasa amsawa sai ta fahimci yana cikin bacin rai don haka sai ta ajiye ruwa a gabansa ita ma ta samu guri ta zauna salma kuwa tana tashi ta shiga ban ɗaki ta sa ruwan ɗumi ta wanke jinin da ke zuba leɓinta ya kumbura suntum jini kuma bai tsaya ba ta ce yau komai dare sai na tafi ta ɗauki zaka da akwatinta daidai an tada sallar magariba ta san baba mai gadi yanzu ya tada sallah ta yi ficewata ba ta yi nisa a layin ba ta samu ɗan acaɓa ta tare ta nufi titi ta ɗan jima kafin ta samu motar zuwa zaria da ta sauka ta sake ɗaukar ɗan acaɓa zuwa gidansu maman nana makociyar nafisa ta shigo gidan da sallama nafisa ta amsa tare da faɗin harkin dawo maman nana ta ce aikin san asibitin babu layi kana zuwa zaka ga likita ina suna na suna ta yi miki rashin ji ko nafisa ta ce suna can falo suna kallon katun da su asharaf ta ce to bari tunda ba su ji zuwa na ba in je in gama aiki na nafisa ta ce to ga makullin can ta nuna mata shi a wandon kicin har ta juya sai ta dawo tana cewa awo maman asharaf ina ta zuci zuci in faɗa miki wata magana amma ban san yadda zaki ki ɗauki abin ba nafisa ta ce haba maman nana in dai zaki faɗa min ko menene kawai ki faɗa min ta ce ban faɗa miki da wata manufa ba sai don ki yi saurin ɗaukar mataki amma fa cikin natsuwa da hikima ba wai tashin hankali ba nafisa ta zara ido menene dan allah ki faɗa min maman nana ta ce a'a kar ki ɗaga hankalinki shekaran jiya waccan na dawo gidan maman sabir na ga mijinki ya sauki wannan yarinyar zinatu shine nike son ki faɗa masa ba yarinya arziki ba ce duk namijin da ta dafe masa sai ya yi kamar ya zauce don santa ta yi aure sau biyar duk wanda ta aura sai ta sa ya rabu da iyalansa sannan ta ki zama sai ya sake ta yadda kika san annoba haka ta zama a layin nan nafisa ta ce na shiga uku to ni baban asharif in ya ce zai so ta ai mun ba bani mu hudu ne fawa zai saki maman nana ta ce to ai nan bala'in yake ko mutum baya neman mata in har ya haɗu da zinatu zai fara tana da kyau kamar aljana ga ta fara tas ga diri ta iya gayu sosai sai dai fa akwai shiga malamai